kwana biyu yau ba mu sa ɗaya a idan mu ba ba mu gaishe ba labarinsa amma kuma ke shiga ɗaki kawai kawai kin baje ne? kina hawan bacci ni wallahi na ɗauka wata muhimmiyar magana ka kiran mi dama akan dahir ne kamun wannan tashin wallahi ba zan ba inda shi ya san inda muke ai mu ba mu san inda yake amma yalla bai na yi mamaki kuma bayan da kunne na ji ka ce sai bayan kwana uku za a fito da ni dahiru garba bai kamata ka sa rayuwarka cikin haɗari ba amma lokacin da ka sa aka kama ni ai kamun wannan nasiha a wannan lokacin ban san kana da shauran amfani ba amma yanzu a shirye nake in taimake ka idan har kai mun alkawari za ka canza na san baba zai iya sawa a hukunta shi akan laifin da ba lalle shi ya aikata ba idan na rasa diji ba zan iya rayuwa ba don allah kar ki bar dadi ya yi mashi wani abu daga kwana biyu kamar baki da lafiya ya kamata ki je ki ga likita ko da na je asibiti yanzu babu abin da zai sauya akwai abin da nake so in aiwata. ban gane abin da kike nufi ba in ci Diji wannan kuma waye baby ya kiyawa gurin ya miki baby wajen ya min sosai ya miki ya min sosai ga wuri ne wadda yan ƙarya wadda suka shahara makaryata marasa aiki da wani gari balla masu aro mota da gezla da shadda da takalmi da gilas akwai wani ya zo gurin nan yana ta gaggaya min magana a cikin gurin nan ya gaggaya ma magana a cikin wajen nan ni ma yake ma ya zo jan da rigima ko kuma neman customers kuke zan zan sama ko 50000 50000 karka damu rayuwa da lissafi a kayinta abi ta kaddara yadda duk ta rubuta na san ba zan taba mutuwa ta wannan hanyar ba